بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن a yau ko eh, ah, zai zama jalsa ta biyar kenan ko daga inda yake cewa a ah, shurutul shurutu naqlil futiya al-awwal sharad na farko adamu wujudil alimi al-mujtahid idan babu malami masani a garinmu ko a inda muke ya halasta mu ɗauko fatawar wani wanda muke ganin ta dace da yanayin sai mu ba da amsa da ita wa yudafu ila hadhihi azmina adamu wujudi adamu imkani ittisal bihi am tariqi wasail al al wai za da azmina a wannan zamanin za a ƙara da cewa ko da malamin baya wajen baya wajen huduriyan bai wadatar ba ya zama kuma ba za a yi ittisali da shi ba saboda akwai hanyoyin zamani za a yi ittisali da malami min hatifin kama a kira shi a waya au shakati ma'alumatin ko amfani da wata fasaha ta network kama a mishi magana ta whatsapp ko a kira shi ta video call ko a tura mai da dm direct message ko a tura mishi da wani sako na katta kwana cikin abin nan din shi account ɗinsa na Facebook ko makamanta kaga da akwai hanyoyi za ita tali da malami mu kira shi mu ce gafata malami yanzu ga mu a wuri kaza ga halin da muke ciki ga fatawar da muke nema alal misali a ce mu ne likitoci a asibiti a an kawo mana mara lafiya mace mai ciki sai ta mutu Allah ya mata rasuwa sai muka auna muka ga cewa akwai ɗa a cikin mai rai har yanzu to shin za mu farke cikin tabbatar ɗan ne mu tsirtar da shi ko ko farke cikin nan yana cikin musla ga gawon musulmi ba mu san wanda za mu yi ba tunda mu malaman asibiti ne to wani a cikin mutum ce o oh, na taɓa karanta maganar malam albani nasiruddin ya ce za a iya yi to idan a wannan zamanin ne wannan kaɗai bai isa ba sai mun yi tunanin wani malami muka sani a najeriya da ya kai ya ba da wannan fatawar Dr. Bashir Ali Umar, Professor Mansur Yalwa, Professor Sani Rijiyar Lemu, Dr. Wani bari mu kira wani a cikinsu. Wani a cikinmu yana da alaka da ɗaya daga cikinsu sai ya kira ya mana tambaya. To, in muna da wannan damar, ba za mu yi amfani da wancan fatawan na wani malami ba. Don fatawa tana iya wata canza ko kuma hadisan ba ɗaya ba ce. Sai mu kira wannan malami sai mu tambaye shi. ko a je inda yake idan yana kusa a je a nemo fatawa A sani na biyu usulul hajjatul hadira lil fatwa ya zama akwai bukata ta yanzu yanzu ta yadda ba za a iya jinkirtawa ba ka an ya ta'allaka bi salati ya futu waqtuha kamar ya zama abin zai zama yana da alaka da sallah wadda lokacin ta ka iya wucewa kamar da muka ambata a baya aw siyanin misali sallah lokacin ta zai iya wucewa shine alal misali mun taho a matsayin matafiya daga Kano sai muka zo muka yi sallah azhar da la'asar muka hada jam'u takdim sai kuma direba ya kawo mu azare kuma har yanzu lokacin la'asar bai fita ba muna zuwa azare ana yin la'asar to watan da muka yi ta wadatar da mu daga wannan ta gida ko sai mun sake yi wala <laughs> khalid wala mutum ya yi sallah azar da asar ashwarin ashe direban dan ganganci ne kawai sai ya iso azare irin yadda suke din na kuma hayin da karfe hudu ko kuma hayin hayin lokacin la'asar ko hatta ta tsara shamsu to shin yanzu za mu mu sake sallah ne wata ke abin nan cikakkiya ta zaman gida ko ko watan da muka yi ta wadatar sai muka rasa abin da za mu yi na'am ta wadatar to fatawan malam kenan malamin sunanka sai mu ce bari mu kira malaminmu ko wani malamin da muka sani mu tambaye shi amma da shi malaya ce ta wadata tunda da ya riga yi ya waje ke ka'ida ada'i kenan ko da azza ma alai ah, yi abin da ke kan shi Ya yi sallah sahihiya lokacin da ke sahihiya iskaliya shine shi jam'u aljam'u lil musafir yana yi ne da tsammanin cewa wadda idan ya yi shi idan ya kusanto da shi da tsammanin cewa ɗayar ma lokacinta zai wuce wa huwa ala zahari sairin shi ne ƙa'idarta da aka nabi sallallahu alaihi salama yakan jinkirta ya ƙi a kan ta farkon zai fita da hantsi to ba zai a zahar ba tunda lokacinta bai yi ba sai ya bari in ya kama hanya yana kan hanya lokacin azhar yayi sai ya jinkirta ta sai lokacin la'asar sai biyu ko kuma yayi azhar da la'asar lokacin azhar ya ci gaba tafiya har lokacin la'asar kai kuma kai azhar da la'asar a lokacin azhar kuma tafiyar bata ci gaba lokacin la'asar din kaga da bambanci shine iskaliya da ka wasu malamai suke ganin cewa to yanzu baka cika sharadan jami'in ba to amma dai mun samu fatawa yanzu <laughs> ku dinga rubuta masahil ɗin nan jama'a kuna da wata ɗaya da za ku yi ta bibiyan su ku ta bibiyan sai ka kafin wata ya juyo ka tara karatu mai girma insha Allah daga nan kuma ka wuce shi wannan karatu eh da haka ake tara karatu shi ka yana daga cikin abun ban mamaki ka ga ɗalibai a majalisin karatu babu mufakkira babu memo babu abun kwafe fawaid babu alƙalami a hannunsu eh domin a cikin fa'ida da aka fitar daga kuma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama ma kunta ladaihim idh tasimun cewa alƙalma ne da suke rike da su suna kwafe maganganu da ainihin wato malamin nasu annabin Allah yake koya musu to abu na uku shine an yi okay ausiyamun iradul insaku lahu wa nahu zalika ko kuma azumi wanda ake so a yanzu mun riga mun fara cin abinci gari ya waye sai muka samu labarin an ga wata za mu ci gaba da san abinci ko za mu dakata kaga yanzu yanzu ne ba yi da la ya hatamilul abin nan ta'akhur ko dole yanzu za a yanke hukunci ko kuma mun sha ruwa muna tsammanin rana ta faɗi ashe girgije ne bayan an gama kiran sallah za a shiga masallaci ko sai muka rana ta ƙara hitowa to za mu ci gaba da san abinci ne koko za mu ci gaba da insaki kaga shi ma ana buƙatar yanzu a tambayi malami irin wannan babu laifi a yi amfani da wata fatawa wata take dama an riga an yi ta in ba a samu wanda za a tambaya ba a salis an yakuna naqilu dabitan lima yanqulu min al ya zama wanda yake ba mu labarin da gaske ya rike abin da yake fara kai zai mana shirme wa illa fala yanqulu an ghairi malam yastasbitu fala yanqul an ghairi malam yastasbitu kada ya ciro mana abin da bai rike ba iz anna zalika ka riwayat wa naqal akhbar dai yake da riwaya dole ana bukatan dab da amana ta isar da sako wal yu'lab anna naqila lil fatwa ha huna laysa muftiyan to kai da kake bada wannan labarin na wani malami da ya bada fatawa to ba fa ka zama malami mai fatawa ba kar ka dinga kafafa cewa kai ka bada fatawa kai naqil ne bal huwa naqilun li fatwa ghayrihi fa hasab labari kai ka bayar ya yajibu alaihi an yansiba alqawla aw alfatwa ila sahibiha da ka wajibi ne ka faɗi wanda ya faɗa ka danganta zancen zuwa game shi to da waɗannan sharuɗa guda uku ya halasta ai naqalul fatwa eh babu laifi idan bukata ta kama haka a nakalto fatawa ta wani malami a bayar da ita a wani waje wanda ya kama da wancan alwaqfatu sabi'a at-taysir fil fatwa at-taysir ɗaukan abu mai sauƙi don sauƙaƙa wa mutane a fatawa yana da muhimmanci kwarai tsanantawa ba ta farki ne mai kyau ba wato duk sanda ka ba da fatawa ka nemi abin da yake mai sauƙi wanda bai saba wa shari'a ba kuma wa min mutakarrar fi shar'ina anna ahkamahu amran wa nahayan wa ijaban wa tahriman jariyatun ala sunanin min al yusri wa suhulati wa takhfif abu ne sananne a cikin ƙawa'id na fiƙihu a musulunci akwai ƙa'ida ta at-taysir sauƙaƙawa ba kuma sauƙaƙawa da ma'anar abin da ya mutane sauƙi ba abin da shari'a ta ce mai sauƙi ne yana ka duba azumi wanda wasu suna jin tsoron shi kuma suna ganin akwai wahala amma shari'a ta ce abu ne mai sauƙi daga cikin ƙawa'id amma na azumi Allah ba mu labari yuridullahu bikumul yusra wala yuzbikum al-usra sannan kuma yace ayyaman ma'aduda ɗan gun kwanaki masu sauri kafin an kara masu wuce sannan a alamarikin sarki ya ba da dama ya ce wasu wanda suke da bukatu da suka hana su yi kasi da a cikin saukin ne ko da mara lafiya da matafiyi da mata masu halin jini saboda haka azumi abu ne mai sauki harshen shari'a in kai kaga ya maka wahala ya ma wahala ne saboda zuciyarka tana da kunci ga shari'a saboda haka shari'a musulunci ta zo da hukunce hukunce masu sauki akwai al-yusr Saukakawa, akwai as-suhula sauki akwai at-takhfif rangwame fala asara babu abubuwa masu nauyi wala aglala babu abubuwan da suke masu sarƙaƙiya wala anata babu wato kuntatawa wala mashaqqa babu wahala waza fi tanzil wasfu nabi sallallahu alaihi wasallama wa shar'ahu bi qawlihi an siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an siffanta shari'a da cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجده مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل wanda suke bin manzan nan annabin nan da baya rubutu baya karatu wanda suka samu a cikin littafin su at-taura da injila an rubuta labarin ya'muruhum bil ma'ruf yana umarta su da kyakkyawan al'amari wa yanhahum 'anil munkar yana hana duk wani mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halasta musu ababe daɗaɗa wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana hana su munana wa yad'u anhum israhum yana sauke musu abin da ya musu nauyi wal aglal allati kanat alaihim duk wanda bai bayin da ke kansu wallazina amanu bihi wa azzaruhu wanda suka iman da wannan manzo wa azzaruhu suka girmama shi wa nasaru suka taimaka masa wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a suka ba hasken da Allah ya aiko shi da shi Qur'ani kenan ulaika humul muflihun wannan an faɗi siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siffar addininsa da kuma irin falala waɗanda suka bi shi cikin ma'abuta addinai da suka gabata wa fi ayatin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wala la yuridu bikum al cikin magana game da azumi ko wa fi thalithatin wata aya kuma wa ma ja'ala alaykum fi ad min haraj Allah bai sanya abu na kunci a cikin addini na cikin hajji kenan wa fi rabi'atin aya ta hudu yaqulu jalla sha'nuhu yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sauƙaƙa muku wa kulikal insanu dhaifa waɗannan duka suna cikin tushen da aka gina ka'idan at-taysir da at-takhfif a matsayin qawaid mu'tabara idan ga abu mai wahala ga mai sauki za dauki mai saukin nan matukar bai zama saban Allah ba wa fi sayyid an Aisha radhiyallahu anha qalat ma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isman duk abin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabi tsakankanin guda biyu sai ya dauki mafi saukin inda ya mafi saukin ba saban Allah bane in an ce ga waɗannan mutanen a kashe su ko a kyale su a asara badr ne mafi sauki annabi ya ga shi sauki a kyale su mutanen garin garin Taifa a halaka su ko a basu annabi ya ga yafi sauki a kyale su din da aka ba shi zabi sai ce to a dauki ne sauki mana malam ya kuma isman matukar ba saba Allah bane fa in kana isman in ko sabon Allah ne mai saukin nan kana abba adan nasi min yafi kowa ni da sabon Allah wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsi annabi bai taba ɗaukan fansa dan kansa ba illa an tuntaka hurmatullahi sai dai an ci zarafin wata doka ce dokokin Allah bayan takima lillahi biha sai ya dauki fansa a madadin ubangiji وروى Bukhari an أنس رضي الله عنه qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yassiru ku sauka wa mutane wala tu'assiru kar ku kuntata musu wa bashiru ku gaya musu magana mai daɗi da ta nuna musu za su iya samun rahama wala tunaffiru kar ku kore su daga rahama Allah wa fi riwayatin yassiru wala tu'assiru wa sakkinu ku kawo mutane natsuwa wala tunaffiru ji wancan da ya ce ya ce Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zina na ko bai ce a shiga dukan shi ce ko dai kai ma ku ci sun sa bakin shi ko ya sha giya ne kaga shine kokarin kawo mai sauki ce kaje da kun bar shi ya tsare ta kanshi da zama shi yace yayi duk kokarin kawo mai taisir ma mu ne yanzu wanda yace shi wannan sai yace da Allah jama'a ya hakuri ina neman ahuwa duk abin da aka sata na takalmi a wasu tuna wallahi na sace shi amma yanzu na tuba kafin ya gama an buge shi <laughs> Eh? kafin ya gama da bakin kofar da za su buge shi ba sai dai ya ji kawai ya suma sau da da ba mu da yusuf muna da kunci wanda ma zai nemi a kawo yusuf sai a gan shi wanda ma bai san mutuncin kanshi ba ne shedan ya ta ziga ka mutane su ta ziga ka ce maka kai wawa ne kai baka san ciwon kanka ba kai ba da hakuri kai ba ka da hankali in kai hakuri an ce ka idan ka ba mutum bashi idan lokacin biyaye in bai biya ba in ka sauƙaƙa mashi za ka samu ƙarin lada haka ne ko a shari'a wanda ya akhara wanda yake ji bashi za a bashi lada kamar ya bashi sadaka wannan kuɗin amma mutum da suke yin wannan eh yana wani ma zai ga kai ai wallahi gara kawai a jigo yan sanda su kwashi saura ya kwashi saura Don haka zai sanda sai sun kwashi nasu don ba su maka aiki haka nan gaban za ba to wannan a taisir din shi ake so ya zama wato shi'ar na duk fatawar da zaka bayar domin mafita ce saboda in ka ba mutane fatawa da babu mafita a kanta za su je su ci gaba da yin barna akwai wani sarki cikin sarakunan mogol wanda ya musulunta da zai musulunta sai ya zama yana auren mata daga ciki har da matan ubansa saboda suna da al'ada cewa idan mutum ya zama sarki to zai gaje duk matan sarkin da ya gabace shi inda ba mahaifiyar shi zai gaji su kamar da gaji sarautar zai gaji matan sarkin da ya mutu to baban shi ne mata sai ya hada da matan shi duka ya gaji su sai aka ce mai in ka mutunta da sai ka sake su saboda wala san ki mana ka abawu kuma nan lisa, sai ce yayi da zai sake sa amma ko ta kwaya daya da yake tsananin so wallahi ba zai iya rabuwa da ita ba akan ta gara ya ba ta musuluncin ba. <laughs> da eh, shi kenan ka tafi wuta kawai tunda kai dan iska ne mu ne zaka ba mu ci mishi ana ga maka Allah ya ce kana cewa amma malamin sai ya ce mishi ba komai ka dai musuluntan kawai ka musulunta shi za a ba mai ta ce ka musulunta kai dai ka dai musulunta ya lallaba shi dai ba shi kalmar shahada da ya musulunta aka ce sai da mutum dubu arba'in suka musulunta a sanuje shi kuma daga baya ya ji wa'azi ya haƙura da ita to akwai abin da idan mutum yana so wato ya kai ga wata manufa sai ya haƙura da wani abu amma za ka ga mutane ba su da wannan natsuwan suna da gaggawa da kuma ɗacin rai to addini kuma ba a gina shi ɗacin rai ba wannan addini na musulunci ba a gina shi ɗacin rai da mutane suke ɗauka wai shine alama ƙarfin imani ba annabi koyaushe murmushi yake koyaushe sakin fuska yake a fiye da kashi saba'in na wanda suka musulunta sun musulunta ne ba don ƙarfin ilimin shi da iya fasarar shi ba sai don halayyarsa da mutuntakarsa ko da yanzu zai fara musu wazi sai da ya ce musu kun san ban fita daga garin nan ba suka ce to na ce muku ga wani a bayan gani, yana nan da rinda zai shigo garin nan za ku yadda duk da ba ku gana fita ba suka ce za mu yadda saboda mun san kana da gaskiya kaga halayyar shi ce abu na farko da suke gani kenan da nake to na ce muku Allah ya aiko na za ku yarda wato muhimmancin a san halinka matsayinka na mutum wanda ya iya mu'amala da mutane yana taimakawa idan ka zo gaya musu gaskiya wa nabi hurairah sallallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wannan addini ya da sauki walan yushadda ad-dina ahadun illa galaba ba wanda zai mai da addini na abu mai tsanani ai targima da shi akan tsananin addini da zafin kai na banza sai wata rana kaga ya daina daga bashin kaga yana cewa kuruciya ne ai da bai san haka bane ai da ga wasa yake wallahi saboda tsanani ne aka yi wanda ya wuce na shari'a tsananin kai tsanani wanda ya wuce na shari'a sai ka bata da kowa har sai ka zama baka da kowa har kanka ma ka bata da kanka shine zaka ga hana ka aure hana ka kasuwa babanka yace ba ruwan shi da kai duk kana ganin wai alama ce ta nagarta ba nagarta ba sai kaɗa ya kai abin da ake ce ma self reflection ka kalli kanka da gaske wannan abin da kake yi ya ja maka rigima da mutane haka magabatan suke da kake cike kana bin su hali suka dinga yi mutane ba haka suka dinga yi mutane hasali ma nabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ya ba waɗanda ma ba su yi fuso ba ya ɗauka ya ba waɗanda bai da tabbas ma akan musuluncin su ko dan musuluncin su yayi inganci sannan kuma idan mutum ya kuskure zai mai nasiha cikin natsuwa har wancan ba kawai ce ban taba ganin malamin irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shigo masallaci yayi fitsa yayi fitsari din nan ko da wanda ana sallah yayi magana sabai suka abin nan din su suka mai tsawa bayan sallah an gama annabi jin shi kai ana sallah ba a magana ai ga sanan da yawa irin waɗannan misalan da wanda ya shaƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce saki wayana ki ka bani ba nan ba kayan gidanku bane duk wannan mu'amalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi ta hakuri da kawaici da da da sassauci da ta sa mutane suke ta musulunta amma kuma yanzu ga wani eh, baya irin wannan mu'amala amma kuma yana ganin wai shi yafi kowa fahimta addini ba ka addini ce shedan yana zuwa ya kawata maka wasu abubuwa ka dauka wai sune daidai wanda za ka ɗauke su da zafi kai tabbatana da mutane sai kaga kowa ya kasa fahimtar addinin daga bakinka a dinga cewa tuta ma mu dai an ce mana yin izala suna da raina mutane wallahi mun gani akwai wani yaro a unguwarmu ba yi da aiki ban da zagin mutane dole ka zama yin izala bakin jini sai in ran da wani ɗan izala mai hankali ya zo ko ba ko ne ce to kaga irin wannan izala ai ba matsala ai amma ba irin izalar wani bane <laughs> a dinga nuna wace kaga waɗannan su ne yin izala na kwarai ba irin izalar ka suke yi ba dukkan ka jawa mutane abun kunya dan ya ce illa galabahu duk wanda ya tsananta addini fiye da kima sai an waye gari ya kasa yin addini in ya tashi lalacewa sai lalace ga baki daya ban san kama sunan mutane amma ga misalai dan gungu shine misali babban irin wannan dan gungu sanda aka fara izala sune irin masu kafirta kowa din ya taba zuwa zari ya ce duk mu in zari ya kafirai in ya hau mun bari ya fara hayaniya ba ya kakkautawa kaga dan kalakata ne saboda ya tsananta addini fiye da yadda ya kamata to haka irin Muhammadu Yusuf wancan na Maiduguri kuma da irin in ka dauki tsanani ya wuce misali ana nan ana nan sai ka sauka daga layi ko dai tsananin ya kona ka gaba daya yadda ya kona irin yan Boko Haram ko kuma kai sassauci haka lalace gaba gida irin su ne to wa ala zalika faqih kai ta kiyaci zaka ga irin mutane da yawa masu wannan halar fasaddidu ku toshe kofin barna wa qaribu ku tanci kofin alkhairi wa abshiru ku dinga yada bishara alkhairi wasta'inu bil war wa shay'in min ku dinga neman agajin asibanci, da fita bayan zawali da kuma wani sashe na dare waɗannan lokutan za ka yi amfani da su ka ci more su fita da sassafe za ka je aiki ko ofis ko makaranta ko tafiya fita bayan rana ta raba da kuma yin amfani da dare albarkar dare wajen nazari wajen bincike wajen karatu wajen tafiya da sauransu idan ta karara zalika to muka san wannan ka'ida ta sauki din nan wa alimna anna taysira maqsadun shar'iyyin maqsadun shar'iyyin falaysa ma'anahu at-tafallut takhallus in rabaqat al-ahkam ash-shar'iyyah mu gane cewa ma'anar shi ba shine mutum ya kwabe jikinsa ko ya guje wa abin da shari'a ta kawo ba irin yadda su mutane suke cewa ya addini da sauki a mu zuci Allah ya san zuciyar mu su kuma suna haka da nufin kawo wa addinin cikas mutum zai yi shaidancin sa da yi magana sai ce a addinin Allah ba sauki gare shi ba irin wannan saukin ne. wato kakka wuce haddin shari'a wala tashayyi fil akhd min al ahkam ma yuwafiq al ahwa wa ragabati shakhsiyya ko ko mutum ya dinga bin san zuciya idan ga ɗauka abin da ya dace da ra'ayinsa abin da ya dace da san zuciyar shi sauran idan ga abin da ake ce ma selective practice inda ya dace da san ransa sai ya bi inda bai dace ba sai ya aji bal ma'anahu anna dinana bi ahkamihi wa tashri'atihi mushtamalun ala al-yusri was samaha ma'anan wannan ka'idar shine addinin mu yana dauke da sassauci da rangwame muntalaqun min qawaidi amin eh, eh, min kawaidi akwai alif anan ya faɗi wato daga ƙa'idojinsa mura'iyan masalihal ibadi wa ahwali da kuma kula da maslaha bayi da yanayinsu falam ya taklifu ya kai taklifi ma la yaqu ba daura mutum abin da ya fi sa da aka aka rangwanta wa mara lafiya azumi aka bai wa matafiyi zaɓi ko ya yi ko ya bari daga baya rama aka ɗauke matalaka zakka da aikin haji a taklif malayi ba a yi. shi wala bi ma mashaqqatuhu ghalibatan ghalibatun la tahtan la tahtamilu ha nufusu ammatil haka nan abinda wahalarsa za ta galabaci mutane da dama daga cikin mutane ba za su iya ba kawai ne kamar misali azumi sabu zarce aka ce ma makaruhi kamar mene kamar hana zuwa gun iyali da azumi da can aka fara azumi har a gama haramu ne mace zugun iyalinsa to ba kowa zai iya wannan haka Allah ya ce al'ana bashiruhunna ko wabtagu fatu maktaballahu lakum alim Allah annakum kuntum takhsanuna anfusakum taba alaykum to suna wasu suna zagayawa su yi kuma lokacin ya zama sabon Allah kuma daga cikin da aka kama su da wannan zagayawa har da Umar ɗan Khattab cikin dare da azumi ya je gun matarsa to haka misali da a ce misalin nan a ce azumin aka ɗauka ta ranar farko mukaddara ma kawai so ɗaya za a sha ruwa a duka kwana uku ko a duka sati da dama mutane za su koyi su karya za su koyi su karya kuma za su faɗi su mutu ko su suma to da sai aka sauƙaƙa yadda za a iya kama hasala fi tashri fi tashri'at sabiqa fi shara'i sabiqa ya faru da wasu al'umma da aka aiko musu annabawa gabanin mu an musu shari'a mai kunci walau ta'ammalna fil ayatil muqarrara yusri shari'a wa hiya qawlu ta'ala yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra law dadna annaha da'at ba'da taklif as-siyam wannan aya ta zo bayan hukunta azmi wa huwa habsun nafsi am mushtahiyatiha zamanan mu'ayyanan shine a hana rai abin da rai ke so abinci da abin sha da tarawa da iyali wannan abubuwa ne da rai yake so sai aka hana tsawon zamani daga fitowar rana zuwa faduwanta summa rukhisa lil maridi wal musafiri fil ila badl aka ce amma mara lafiya da matafiyi ya halasta su su sha ruwa amma za su biya daga baya wa min al mutaqarrar anna habsan nafsi an mushtahiyatiha nau'u taklifin yatadammanu mashaqqa duk abin da aka ce a hana rai abin da take so za ga doka ce ne wahalar bi da aka za ka gabdul basir yake da wahala saboda hana rai ne abin da yake so kaga barin giba yake da wahala saboda hana rai ne abin da yake so da ire-iren su walakin na fi maqduri ammatil mukallifina amma mafi yawan mutane za su iya mafi yawan mutane kusan kowa ma zai iya inda ya kai girman a ce mashi mukallafi bal inna min inna man an'ama nazara fi qawli azza shanuhu wajahidu fi fillahi hakka jihadi da Allah yace ku yi jihadi iyakar jihadi uwaji baku, shine ya zabe ku ya kafa cikin wannan al'umma kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sanya muku wani kunci a cikin addini ba millata abikum ibrahim wannan addini na annabi ibrahim Allah yace uwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha shi annabi ibrahim shi ya sa muku suna musulmai ko kuma Allah ya sa muku suna musulmai tuntuni da kuma cikin wannan addini li yakuna rasulu shahidan alaikum dan manzo ya zama mai shaida akan ku wata kunu shada ala nasi sai Allah yake faqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir gwanna ya cikin haji tabayyana lahu anna al shari'a ta shariyya tadammanu al-yusra ma ihtimali ala taklif kaga a ciki an yi maganar jihadi ji wahalar jihadi amma kuma aka ce babu haraji wato duk da wahalar da ke cikin jihadi da mashakkar da ke cikinsa amma an sa shi daidai gwargwado ne faƙad da nafi haraji wal mashakka ba da taklifi faridatul jihad bayan an ce jihadi an falanta shi kuma aka kawo cewa babu kunci wa hiya a'zamu anwa'i taklif wa ashadduha shi ko jihadi shine mafi girman taklifi mafi wahala saboda saryar da rai da dukiya bal jaa fi wasfi hada taklif khassa bi qawli an ce game da shi kutiba alaikumus italu wa huwa kurhun shi sai da aka ambata kaga da aka ce kutiba alaikumus siyamu ba ambaci mashakka kai tsaye ba amma nan ku sai da aka ce huwa kurhun lakum amma sai Allah ya ce wa sa an takrahu shay'an huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun kaga a cikin maganar fallanta jihadi an ambaci cewa yana da wahala idan laisa ma'ana al-yusri fi shari'ati infikakul ahkam min al-juhdi ko min al-jahd afwan wal mashaqqa ba ana nufin da aka ce shari'a na da sauƙi? ya zama na cewa hukunce ta babu wahala a cikin ba akwai wahala tashi sallah asuba akwai wahala yin alola da ruwan sanyi cikin sanyi akwai wahala cire dukiya ayi yi akwai wahala mutum ya fita da kansa ya tafi jihadi akwai wahala haddan qur'ani akwai wahala sadaka da za a ce don Allah baba ka taimaka ba kuwa yake ɗauka ba duka akwai wahala amma wahala ce wadda Allah ya sauƙaƙa mana ita muna iya yin ta ba za ta biyo baya da a ce da kayi ka faɗi ka mutu ko kayi samu talaf ba wahala ce take mutamala na fata mun gane akwai wahala wadda take ainihin wato gairi mutamala ita ce wadda kamar za ta iya kashe mutum ko ta salwantar da rayuwarsa ko dukiyarsa ya ce a walmakasidun rabbaniya bi akallar juhudin wa aisa rasubulin za a iya a balil muradu ta hasirin gaci shari'a walmakasidun rabbaniya bi akallar juhudin wa aisa rasubulin ana nufin samar da wannan abu da aka ce a yi wato da ƙoƙari ƙanƙani wa huwa mutahaqqaqun fi tatbiqi ash-shari'ati bi ahkamiha wa tashri'atiha ala wujhi tashri'ir rabbani wa sunnah an-nabawiyya duna tashaddudin yablugu bi sahibihi tahrim al-halali wa taqyid al-mubah yace waɗannan ayyukan kuma wato za a iya tabbatar da su wato za ka iya aikin shari'a da ta daura maka ka bi alqur'ani ka bi sunna ba tare da tsanantawa ba irin tsanantawa da zai kai mutum ya haramta halal ko yayi kaidin abin da yake halal ya ga cewa ba zai bari a yi ba akwai abubuwan da idan tsanani ya mutum tsanani sai ya ce ba za a yi ba ko da halasta akwai da yawa a cikin mu'amala ta ɗin alasabil misali yanzu taron suna da mata suke taron suna ga mata da suke ranar bakwai ai gwayin izala haram ne ko ba haram ba ne wani zai iya dukan mata eh, ɗan uwan shi ma in suka zo gidan shi ranar bakwai ba haka mai akwai wani mutum da malam bane babu labari Allah ya gafarta wa malam wanda aka mai haihuwa sai aka kawo tsohuwa ta zauna da da mai jego yana zuwa yayin same ta yace ta tashi tafi gida cikin dare tace me yasa yace saboda haramun kina da aya ko hadisi tace to dan na aiku ba tambaya aya da hadisi ina na san karatu kaga abu ne wanda yake <laughs> shi ma bai san aya ko hadisi da yake haramun kawai dai zafin kai ne shine tashaddudi wanda yake sa mutum ya haramta abin da yake mahalar abin da yake halar sai ya haramta ko wani abu mubahi ya yi ƙaidinsa cewa shi ba zai iya ba shi ba zai iya aikata wannan mubahin akwai wanda yake ganin a gan shi ma ya saki fuska ko ya yi raha wannan kamar rashin sanin ciwon kai kamar bai sa abin da ya kawo shi duniya ba shi kawai koyaushe tasbi kawai ke sai dinga yi kamar mala'ika <laughs> to irin wannan zafin shine in yayi zafi ya zafi sai mutum sai ya bindiga wala eh, yufal eh, wala tafallutin babu kuma kwabewa daga cikin addini wata miyin ko yin sakwa-sakwa can kada ka tsananta nan kuma kada ka yi sakwa-sakwa da yawa yufdi bi sahibi da tasahuli fil wajibat wanda zai iya kaiwa ga wanda ya haka kuma ya dinga sakaci da abin da yake wajibi au ta halili haramin ko ya je halasta haram wa tahayyul alayhi ko ya dinga kawo dabaru bi da'awat taysir saboda tsananin sauƙaƙawa irin wannan kuskuren shine ya faru da alamatul Qardawi Qardawi yana da shahara da da na taysir amma ya faɗaɗa shi ya faɗaɗa shi har ya wuce matakin shari'a za ka yi dinga halasta abubuwan da asali ba halas bane. Kaman gaisawa da mace kamar eh, irin abubuwa da irin waɗannan abubuwan za ka gaina, ba da fatawa a kansu Allah ya gafarta mai ya mutu ha yau da irin halarta sauraron kiɗa da waƙa da sauransu za ga shi kuma wannan tahayul wani ya tsanani wani kuma ya sauci da yawa wata rana za mu je sallar idi da yara na ƙanana ne haka irin 'yan mata 'yan shekara biyar shida bakwai sauke na gansu da sun sa gele to akwai babban su ustazi ya ce ne tsanani haka baba abba ka ga zuwan sun sa gele ke ba su da gelen su kawai sai a unzu billahi <laughs> eh ya zai ta dinga ba mutane labari Abba mai ya ce wa yaran nan su sa gele su kuma sa su jin daɗi ba su taɓa fita da gele ba sai rana irin gele haka kawai na yara ɗaya ba cikin ba su saka wannan ba su balaga ba in yara ne ƙanana ya ke ɗora musu yara da Allah bai ɗora musu ba kuma yau da rana ɗaya Abba! anti da Allah ki kyale su wala har goma mamaki take har yawa ka yi amma kai da kace ka fita da gele ka gwanda zafin kai ne kawai irin da ustazai yan niqabu waji <laughs> na ce wato ke ni ba zan ga ni ba zan ga miji katin ba dan kane ki duka ba sai ki dake ustazai ba <laughs> akwai abin da yin shari'a bata haramta ba kanka haramta kanka haramta mutane abin da shari'a bata haramta ba shari'a bata ce dole yarinya karama ta sa hijab bata ce ba ta sa kayanta na mutunci ke kai ka ce dole ta saka yarinya ce karama shekarar ta uku hudu biyar don kullum ta saka ta je makaranta ko islamiyya yau rana ɗaya ranar sallah ko ranar biki ta ce ba ta saka ba ba ta ta yawonta Allah ya sa albarka ita ke mata saka wannan kafin na sai yawa usa zai ko <laughs> eh, eh. eh haka ne hmm. a dama ai ba wai abin da shi a matsayin al'ada ba rana ɗaya ne dama ana so su saba har ya zama suna yi yi amma don wani rana ɗaya tun da shari'a mata ce mata da yara ranar biki ko sallah a basu su ji kiɗa su rawa ya halatta ba haramun ba ne a gare su su yi su kadai to karka ce ba za su yi ba kwarai da ai mata ba wani manya da ɗaya ne abinda ku tsara ku ji abinda bai halasta ba kan ku yi a gaban maza a janibai ko ku ce za ku yi rikodin kuna yada wannan haramun amma don mata a cikin gida su kiɗa su rawa ranar biki ko a ɗakin amarya ba wanda ya haramta wannan shari'a ta halasta ko mata ba wata babba duk ɗaya ne a wannan babu to in ba a basu sun yi wannan ƙwaya ɗayan ba za su je su yi wanda ya haramta mata rana wata za a gansu suna yi a tiktok wato ita shari'a ta ce abu ba matsala bane ka bar shi a yadda yake in ku karanta littafin iktiraus ta mustaqim na na ibnu taymiya za ga dai wannan magana akan wannan qawaid musamman wannan kaida ya kawo ta ya asalata a akan cewa mata da yara shari'a ta musu rangwame akan wasu abubuwa da bayan maza rangwame ba kai namiji kai ne abun kunya a ganka kana rawa namiji da gemun ka ustazu wai ka zo kana rawa da matarka a social media ko kuma don ka shiga siyasa wannan abin kunya ne bai ma dace da irin yanayin ka ba amma dan mace ta yi ba matsala irin wannan a yanayin da ba wai fitowa ta cikin mutane cikin ajanibi mata ba a raba su da dan wannan kautin layi Allah ya kiyaye ta yace a wa shekul shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah inda qawli azza wa jalla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah zai daura wata rai sai abin da za ta iya Allah zai daura mutum fiye da abin da zai iya yace ƙala fana bi zalika mata ma Allah ya kora abin da suke zato min annahu yu'azzibuhum bil Latila, allati la yamlikuna daf'aha cewa zai musu azaba da tunanin da yake bujuro musu wanda ba sa iya sarrafa tunanin ha, annaha dakhilatun ta taklifi kuma cewa wannan na shiga cikin abin da Allah ya shar'anta fa akhbarahum annahu la yukallifuhum illa sai ya ba da bayani akan cewa ba zai shar'anta musu ba sai abinda yake za su iya fa za huwa al-bayan alladhi qala fi ibn abbas wa ghayru wannan shine abin ibn abbas ya faɗa shi da wannan sa fa saka Allahu anhum bi qawlihi sai Allah ya goge waccan ayan wato farkon ayoyin da la yukallifu Allahu nafsan illa wasu. وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرا ونهيا فهم مطيقون له duk abin da Allah ya daura mana na umarni da hannu to za mu iya yi babu abin da Allah ya daura mana wanda ya fi ƙarfin iyawanmu a ƙari nuna alaihi wa a fahim mutum kuna lahu ƙadiruna ne wannan gyara ƙadiruna alaihi za su iya shi wa annahu lam yukallifum ma la yusiquna Allah bai kallafa musu abinda ba za su iya ba wa fi zalika raddun salihun ala man za'ama khilafa zalika wannan martani ne ga wanda yake ganin sabana wallahu ta'ala amarhum bi ibadati Allah ya umarce su da su bauta mushi wa zamana arzaqahum kuma Allah shi da kanshi ya lamunce musu zai azartar da su fa kallafahu min al'amali ma ya ma ma ya ya Tallafa musu abin da za su iya wa a min ar rizki ma ya yasabuhum ya ba su kuma arzikin da zai ishe su fa taklifuhum bi yas'ud yas'unahu wa arzaquhum tasahum za su iya abin da Allah ya daura musu kamar yadda Allah kuma ya lamunce musu arziki fa hum fil wus'i fi rizqihi wa amrihi wa amruhu wasa'u amruhu suna da arziki wadatacce kuma za su iya umarin da Allah ya ɗaura musu wa wasa'uhum rizquhu fa baina ma wa ma fa akwai bambanci tsakanin ma yasaqu al abinda zai shi bawa arzikin da Allah ya bashi wa ma yasaqu abinda bawa zai iya wa hadha huwa al rahmatihi wannan shi ne abinda yake da rahama Allah wato yasa aikin da zamu yi wanda zamu iya arzikin mu kuma ya lamunce mana cewa zai mu. wa ihsanihi wa hikmatihi wa ghinahu ya fi dacewa da ihsanin Allah da hikimarsa da wadatarsa la qawlu man man yaqulu inna innahu kallafahum ma la qudrata lahum alayhi albatta ba wanda suke cewa Allah ya daura mana abin da yafi karfin mu ba wala yasiquna hukumai ba za mu iya ba thumma yu'adhibuhum ala ma la ya'maluna kuma wai daga baya Allah ya yi mana azaba akan abin da ba za mu iya din ba wannan maganan wato mu'tazila ne da suke tuhuma Allah akan cewa ya daura mana abin da ba za mu iya ba kuma ya mana azaba a a bayan mun kasa yawa cewa Allah ya san mutane ba za su iya kin cin haram ba kuma yake su baccin haram ya san mutane ba za su iya kin yin zina ba kuma yake su bayin zina ya san mutane ba za su iya tsayi da sallah ba yake kuma sai sun tsayar wannan magana ce ta mu'tazila saboda haka suna ganin a cikin taklif akwai tsanani da haka mutane ba su cancanci a musu azaba akai ba a'a ba haka bane taklifin da Allah ya mana za mu iya da haka ana samun waɗanda suke iyawa din wanda Allah ya bashi taufiki sai ga ya iya tsaye da sallah ya iya guje ma haramun gwargwadon iyawarsa ya kuma iya yin wajibin da Allah ya daura masa kuma a haka sai ya tsira ina ganin bari mu saurara haka sai Allah ya kai mu gobe kenan insha Allah karfe 9 ko nawa ke da safe okay to to wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam